Barka da zuwa yau za sai na dawo YouTube. Ku danna mana subscribing domin samun daɗaɗɗen shirye-shiryenmu a kowane lokaci. Mun gode. Ma sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Barka mai sake sanar da ku a cikin shirin namu na jaridar gar. Jaridar gar jaridar ce wanda zama cewar Amina Aliyu Muhammad MC Kopsina an tuyo muku ita kai tsaye domin jiya ta kasance a cikin kowane jarumi. Hakika mukan bi shafika shafika domin jin yaya jarumin yake gabatar da rayuwarsa. A yau ma dai mun yi katarin gane wata gaskiya da zama cewar ta zamo sirri da kuma boyo a fadar mai shi a yau dai kam janima da ya zama cewar an fi sananta da rahama sadau wanda ta gabata da fim ɗin rariya ta riga ta samu mun samu nasarar gano dukkanin sashen labaranta a yau ma dai kam batunmu akan rahama sadau ɗin ne mun gane jarumar rahama sadau ta amsa yarda cewa za ta gabatar da fuskarta a ɗauka ta ɗaya zuwa ta biyu har na bakwai a fim ɗin Mission Impossible kashi na uku. wani babban fitaccen fim ne da aka gabatar a kasar Amerika wanda suke bukatar zama cewa sun ƙara ta kuɗaɗe a kansa don ya zamo ne fitacce a kashi na farko a kasar Amerika. kowa riga da ya san cewar amerika ta yi fashe da gabatar da dukkanin sashen fina-finai wanda zama cewa su ne kashi na ɗaya a duniya jiya domin gabatar da fina-finansu ya riga da ya zama cewa kowa dai sai da ɗaukar ɗin ɗinsu hakan ya sanya suka ce amma dai zama cewa an ɗaukar basirar su to ba su rinka ɗauko jaruman da zama cewa sun ɗauko abubuwa daga kowane sashi fanni da fannin su Lama Sado ta samu saƙon katin kata kwana ne akan cewar lalle lalle kowa ma dai ya za ta kasance ko ma dai menene ta kasance a ƙasar America a mako mai zuwa za su gaba da gabatar da fina-finansu na su kasashe guda hudu zuwa biyar wanda muka samu nasarar gano a cikinsu akwai Paris na farko bugu da ƙari akwai kasar Dubai bayan da haka za su gabatar da ɗauka a Saudiya. Inda za a gabatar da ita tana nuna wato anakin safa da marwa da hawa da sauka na bautar ta. Bugu da kari za su je kasar Yemen inda aka yi mamakin hadda Afirka a ciki. Inda Halima sun ce za su sauke masaukinsu ne a kasar Lagos. Fitaccen shugaban fim ɗin ya ware dala makudan uh, kuɗi mai gugan kuɗi har naira miliyan dubu sau dubu sau dubu dubai da mu mun kan mun kasa gane adadin kuɗaɗen an ce za a sanya asusun ta mudu ta yadda sai dai domin jini ta kasance takakkiya muka yi har kasar kaduna domin mu ji daga bakin rama sadau ɗin sai dai ba mu samu nasarar tattaunawa da ita ba sai dan mun ji sako daga ɗaya daga cikin yan uwanta da kuma ma'aikatanta sun ce sun dai tana waya a gefe a sirrance Ina ta dogon lokaci tana yin yare kuma daga bisani ta yanke sa'ana ta nuna dogon numfashi alamun da abin bai masa daɗi ba kuma da ya ne Allah Ubangiji ba mu nasarar kasancewa da ita rahama sarau din domin al'umma su ji gaskiyar lamari a dangane da ita